وشر الأمور مدفاتها فإن كل مدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يومنا شركو وتر ربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبود رهدو دا أربعين شينكما هدو غوتا شادية عشا هدو غوتا شادية ميلادية 2018 ci gaba da karatunmu na littafin riyadu salihin na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasinmu na ɗari da hudu muna cikin ne babu ta'azimu hurmati musulmina wa bayanin huquqihim wa shafa'ati alaihim wa ramatihim wanda yau za mu tashi insha a za mu tashi hadisin Abu Huraira ne ko hadisin أبو هريرة الله يكرم سيدا سيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وإيادة المريض وإيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتسمية العاطس متفق عليه وفي رواية لمسلم حق المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استرساك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمله وإذا مرض فدعه وإذا مات فاتبعه daga abu huraira Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙul musulmi alal musulmi hamsin haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne ya ce raddu salami na farko shine mai da sallama wa iyadatul maridi da gaida mara lafiya wattiba'ul jana'izi da bin jana'iza wa ijabatu da'awa da amsa gayyata wa tashmitul aqisi da gaishe da mai attishawa muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaita hadisi wa fi riwayatin li muslimin ya zo a tarwaya in ta imam muslim haqqul muslim sittun yace haƙƙin musulmi guda shida ne idza laqitahu fasallim alaihi idan ka haɗu da shi kai masa sallama wa idza da aka fa'tibuhu in ya gayyace ka ka amsa masa wa idza saka fansaha lahu in ya nemi nasiyarka kai masa nasiha wa ba dasa famida Allah idan yayi attishawa ya gode wa Allah ya yabe shi ka gaishe shi wa idza marida faduhu idan ya rashin lafiya ka gaishe shi wa idza mata fattabi'uhu idan ya mutu kuma ka bi shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam banda wa'annan haƙoƙi yayi bayani na haƙoƙi na musulmi akan musulmi wanda haƙoƙi ne masu yawan gaske to wani lokacin annabi alaihi salatu wassalamu yakan ayyana wasu abubuwa ba tare da ai ya ayyana sauran ba da haka wannan baya nuna cewa musulmi bai da wani haƙƙi akan ɗan wasu musulmi sai iya wa'annan wa'annan annabi alaihi salatu wassalamu ya ayyana su ne a lokaci guda ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙul muslimi adal muslimi haƙƙin musulmi akan musulmi a ya zo a ruwar imam muslim a a a ya jibu lil muslimi alil muslim yana wajaba ga musulmi akan kan ɗan'uwansa musulmi al Ibn ibn hajar ce wannan raddi ne ga ƙaunar ibn battal wannan ke nuna cewa waɗannan abubuwa ɗin da annabi ya lissafa wajibi ne akan musulmi Ya yi wa ɗan'uwansa uwansa musulmi sabanin abin da ibn battal cikin Sharafin Bukari ya faɗa cewa ma'ana haƙo ɗin nan ai abin da ake nufi abokantaka ake nufi da kuma ainihin juwara ce to wannan hadisin raddi wannan ruwaya din ta muslim raddi a kansa ina abin da ake nufi haƙƙin anan shine alwujub a can da haka haƙoƙi ne na wajibi wanda kowane musulmi yana da wannan haƙoƙin akan ɗan uwansa musulmi na wajibi annabi alaihi salatu wassalam sai ce raddu salam haƙƙi na farko shine juyar da sallama a lokacin da musulmi ya maka sallama to haƙƙinsa ne ka mayar masa al'asar shi yin sallama ɗin mutum ya yi sallama ga musulmi ko ga ‘yan uwansa musulmi wannan mustahabu ko kuma ka ce suna ce mu'akkada amma mayar da sallama ɗin shi kuma wannan wajibi ubangiji ta ya faɗa wa idza tun bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha duha. rudduha ga wannan umarni ne daga Allah subhanahu wataala idan sai gaishe ku ta gaisuwa ta musamman ta musulunci Allah ya ce ku gaishe su da wacce ta fita ko kuma ku musu da misali irin su. to da wannan malamai suke wuja kan cewa mayar da sallama wannan wajibi ne amma yin sallama din shi kuma sunna ne ko kuma ka ce mustahabbi ne sannan kuma a wasu hadisa annabi alaihi salatu wassalam ya nuna mana tsarin sallama din yace sallimu Samiru alal kabir karami in ya haɗu da babba to karami ne yake da haƙƙin ya babba sallama da haka babba ne yake da haƙƙi akan ƙarami ya mai sallah Ya ce wal qa'idu al mashi a wal mashi al ƙaid haka nan wanda yake tafiya shi zai yi na zaune sallah Warrakibu rakibu al mashi haka nan wanda yake kan abin hawa shi zai yi na kafa sallama saboda wanda yake kan abin hawa ya fi wanda yake kafa wani alama ta ƙarfi kamar yadda wanda yake tafi ya fi na zaune alama ta ƙarfi ko faɗa ne mutum yana zaune dan da shi kawai zaka to shi kuma tsakanin babba da ƙarami babba yana da wasu daraja ta shekaru da ɗar ƙarami da shi haka nan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ce wal qalilu al kafir kaɗan su suke da yawa sallama idan mutum ɗaya ne ya haɗu da jama'a to shi zai musu sallama idan mutane uku ne suka haɗu da mutum hudu uku ne za su yi sallama to sai malamai suka ce to idan kuma misali mutum uku ne a tafi suka tadda mutum ɗaya a zaune kaga da sai biyu sun haɗu ko an ce kaɗan za su yi mai yawa an ce kuma na tafi zai wa na ina zai wa na zaune to anan ya za a yi sai malamin ka ce anan na tafiye ne zai wa na zaune saboda ya fi shi wata alama ta izza da wata alama ta ƙarfi sannan kuma cewa a idan ka haɗu da shi A'a, idan yi ma sallama ka mayar masa wannan ya haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba sabanin abin da mu zo mu faɗa abin da ya shafi yin sallama ne wajen yin sallama bai halitta bai halitta kai wanda ba musulmi ya sallama amma wajen mai da sallama duk wanda ya yi ma sallama sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba to za ka mayar da sallama sai dai za ka iya cewa shi musulmi haƙƙi ne na wajibi ka mayar masa in ka koma cikin a adabul mufrad na imam bukhari alaihi rahmatullah ya kawo asar da isnadi hasan asar na abdullahi dan umar da asar na abdullahi dan in allah ya kara musu yadda baki daya cewa idan mutumin da ba musulmi ne sallama suna amsa masa illa iyaka dai abinda za a kula shine sallamar irin sallama yayin ta musulunci in dai sallama yayin assalamu alaikum ko assalamu alayka to zaka mayar masa ka ce wa alaikas salam ko wa alaikumus wannan shi fi dacewa kuma da adalci na addinin musulunci kuma shi fi daidai da faɗin Allah wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsan minha aw rudduha kuma dama Allah ya faɗa la yanhaqumullahu an alladhina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tufsidu ilayhi wanda ba su yaƙe ku ba ba su fidda ku da gidajensu ba suna zaune da ku lafiya Allah ta'ala bai hana ku ku zauna da su lafiya ku kyautata musu ba ku yi musu adalci da Allah bai hana ku wannan amma da wanda ba musulmi ba zai ma sallama ba ta musulunci ba to a ba za ka mayar masa da amsa ba sai ka ce masa wa alaikum domin su yahudawa abinda suke zuwa su gaya manzon Allah sai mu ce assalamu alayka ko in sun haɗu da musulmi ce assalamu alaikum lafazin assawam assamu bi ma'ana al-maut mutuwa ta tabbata a gare ka sai ne manzon Allah wannan addu'a din ko su ne wa musulmi mutuwa ta tabbata a gare ku to sai manzo Allah yake amsa musu da wa alaikum kuma ta tabbata a kanku amma idan sallama suka yi ma irin sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum kana da fuskoki guda biyu dama sallama tana da fuska biyu ne ko assalamu alaikum ko kuma in mutum ɗaya ne za ka yi ce ma assalamu alaikum ko assalamu alaika kamar yadda ya zo hadisin musi'u sala kaga lokacin da ya yi sallah ɗin nan zuwa ya ce assalamu alaika ya rasulallah manzan Allah ya ce wa alaikas salam irji fa salli fa innaka lam tusalli to haka nan kuma ko mutum ɗaya ne ko da yawa ne zaka iya ce musu assalamu alaikum wajen amsa kuma in mutum ɗaya ne za iya ce wa alaikas salam ko wa alaikumus salam idan su da yawa ne ka ce wa alaikumus salam sannan ko mu fahimta mai da sallama ɗin idan ku da yawa ne to yanzu wajibi ne amma wajibi kifa'i idan ku goma ne aka yi muku sallama idan ɗaya ya mayar ya ɗauke saura. amma sanda aka yi ma sallama kai kaɗai to yanzu amsa sallama farba ainihin ne akan kai ne dole ka amsa saboda babu wani tare da kai kai kaɗai ne a gurin dole ka amsa wannan sallama ɗin wannan shine ka'ida ta ka'ida ta sallama ya zo a hadisi wanda yana da inganci sinadinsa wanda ya sallama yana da lada goma haka nan wanda ya amsa shi mai da lada goma idan ka ƙara wa alaikumus salamu wa rahmatullah kana lada ishirin in ka ƙala wa barakatuhu kana da shi kuma lada guda talatin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa iyadatul marid da gaishe da mara lafiya a lokacin da mutum bai da lafiya to haƙƙi ne nasa akan sauran musulmi su gaishe da shi bai da lafiya musamman ya zauna yana asibiti ko yana gida to haƙƙi ne akan ƴan uwansa musulmi su je su gaishe shi nan malamin ga ce shi ma wannan haƙƙin na wajibi ne amma wajibul kifa'i ba ana nufin dukkanin musulmi sai sun je ba amma dai wajibi ne wasu sashi na musulmi su je su gaishe shi sai dai waɗanda yake suna da kusanci da shi makusantansa ne to zai zama wajibi a kansu saboda asali sadar da zumuncin wajibi misali ya ce yayyensa ne kannansa ne ƴaƴan ammominsa ne ammom da makamantan wa'annan to kaga wa'annan makusantansa ne wajibi su je su duba shi su gaishe shi saboda asalin wajibcin da yake kansu wajibci na sadar da zumunci sannan malamai suna faɗan ladubba na gaishe da mara lafiya daga cikin irin ladubban da malamai suke faɗa na gaishe da mara lafiya abu na farko shine tunatar da shi tuba da neman gafarar ubangiji amma ba ta da zaka firgita shi ba kar ka je ka ce wa to ka dubo ta kila mutuwa za ka yi sai ka rikita masa jikinsa a tunatar da shi ake ta hanyar ta dace a wane to alhamdulillah ka gode wa Allah Allah jarraba kai kuma ka sani cewa rashin lafiya ubangiji ta na kankare mutum zunubi in ya bai da lafiya ta wata fuska din wani rashin lafiya ta wata fuska din ita kanta alkhairi ce kuma sannan ne maka bishara ka sani cewa wannan lokaci ne da ubangi ta'ala in kai addu'a zai karba addu'a ka kuma addu'a mafi kyawu da ta fi cancantar mutum yayi kai ma wani ka zan shine tuba da neman gafara dan ka san mu masu laifi kaga ba zai kawo mutuwa ba kawai zai dauka nasiya kake masa ya tuba sannan kuma ka tunasar da shi wasiya ita ma ta irin wannan hayar ta dace cewa wai ko wane yana fara cikin abin da ya cancanci musulmi a kullum ya zama yana yin wasiya ko yana rubuta ta wai ko kana rubuta wasiyar ka a to ya kamata ka dinga wasiya ba ta hanyar da zaka firgita shi ba to yana cin ladubba da malamai suke faɗa sannan kuma ya yawaita ayyuka na alkhairi sannan yana cikin abin da ya kamaci wanda ya je duba mara lafiya a mafi girma shine tunasar da shi sallah wannan na cikin gaba da da yawa da yawa masu jiyan marasa lafiya ko masu do marasa lafiya ba su damu da shi ba wannan ko shakka babu kuma kuskure ne ba dan kankani ba saboda a lokacin da mutum bai da lafiya matukar akwai hankali tare da shi to shari'a ba ta dauke masa sallah ba wajibin sa ne yi sallah kuma sallah zai yi ta ne a kowane yanayi ya samu kansa sawa'un za ta yi ya yi ta da alwala ko taimama ko da alwalar taimama ba za ta yi ba dole yi sallah a zaune zai iya ko a kwance zai iya wajibin sa ne zai yi sallah matukar akwai hankali tare da shi to yana cikin ladubba na gaida mara lafiya tunasar da shi yin sallah sannan kuma malamai ta ce yana cikin ladubba kada a yawaita zama a gurinsa kada a yawaita zama a gurinsa ka je gurin mara lafiya ka daɗe wani lokacin mara lafiya bai cika san a zauna a gurinsa ba sai dai idan ka fahimci cewa kai ɗin yana buƙatar zama ka kana ɗebe masa hasu domin akwai wanda ko da ba ka da lafiya za ga shi ɗin kana buƙatar ya zauna kusa da kai saboda yana ɗebe maka kewa ko makamancin wannan sannan kuma a kula da wajen ziyara ɗin kada a dinga zuwa ziyarar mara lafiya malamai suka ce a lokutan da lokuta ne na hutu irin lokutan da a lokacin da mafi yawa mutum a wannan lokutan bacci yake sannan kuma kada mutum ya yawaita zuwa ɗin a ce ka je da safe ka koma da yamma gobe ma ka je da safe ka koma da yamma sai dai idan ka fahimci cewa shi mara lafiya yana da buƙatar ganin ka domin akwai wanda kusancin zamar lafiya yakan so ya kai shi kowane lokaci a tare da shi kowane lokaci a kusa da shi to amma idan ba haka ba ba a buƙatar wannan sannan kuma duk abin da ka sani na magani to kuma ka tunasar da shi shi domin annabi alaihi salatu wassalam ya bayyana mana cewa tadawu wala tadawu bi harami ku yi magani ko ku yi magani da haram ko manzo Allah ya gaya mana duk wanda zai amfani da dan uwansa ko yake da abin da zai amfani da dan uwansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amfani da wannan dan uwan nasa to yana cikin sa ko kuma yana cikin ladubba na gaira shi lokacin da bai da lafiya kai masa wannan sana'a tunasar da shi yanayin sallah din idan a asibiti yake a asibitin garin su to yana da dama ya jam'in sallah domin idan mara lafiya rashin lafiya ta tsananin da sallah a kowane lokaci za ta yi masa wahala to ya halatta ya jam'inta misali ya haɗa azhar da la'asar ya haɗa magarba da isha shi za ku ga hadisin a abdullahi dan abbas cikin sahih bukhari da aka ce jama'a sallallahu alaihi wa sallam baina zuhur wal asari wal maghrib wal isha'i kuma fil madinati sai aka ce bila madarin wala safar wa fil wayatin a'a wa qala imam malik la'allahu limaradi imam malik to wata kida da rashin lafiya ne to sai dai wata riwaya ta zo wala maradin kaga wannan ke cewa mara lafiya yana da wannan ruksa din musamman rashin lafiyar da idan ka ce zaka yi kowace sallah lokacin ta akwai wahala da tsanani tunda ya zo a hadisin Abdullahi dan Abbas da aka tambaye shi to me isa manzo Allah yi sai ce makafata Allah ya harrija ummata dan jin tsoron annabi kai tsananta al'ummarsa amma a fahimta cewa idan asibitin na gida ne kana da damar jam'i amma ba za ka yi kasar ba domin wasu na ɗauka cewa wanda ke damar jam'i to yana damar ƙasar wannan ba haka bane amma da zai zama mutum asibitin da aka kai shi asibitin ba na gida bane yanzu a ce daga nan an kai ka asibiti a Kaduna ko a Lagos ko a Abuja ko an tafi da kai India ko an tafi da kai Ingila kai a matsayin matafiyi kake to anan ya halatta kai jam'i kuma ya halatta kai ƙasar ina fata mun fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wattiba'u jana'iz shine na uku ko da kuma bin jana'izarsa haƙƙi ne na musulmi akan musulmi idan ya mutu to musulmi su shirya shi kuma su bi jana'izarsa bin jana'iza yana da matakai guda biyu ittiba'uha min baitaha ila an yusalla alaiha biyo ta daga gidanta zuwa a zuwa a yi mata sallah bi na farko kenan sannan bi na bi shine ittiba'uha ila mi ila qabriha ta har zuwa makabarta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Huraira cewa man zana janazata hatta salla alaiha falahu qira'un manzo Allah yace wanda ya halci janaiza ya biyo ta yazo a tarwayar wacce ba ha min baita ya biyo ta aka dauko irin a dauko ga din nan daga gida ka za a ce a dan fito fili ko to ka biyo ta daga nan har aka zo aka yi mata sallah manzo Allah yace wanda ya wannan yana da iradi ɗaya na lada a gurin Allah amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man ittaba'aha wanda kuma ko wa man shahidaha a wutar wayar wanda ya bita ko wanda ya halarce ta hatta tudufan har aka binne ka je makabartar da kai aka kai ta har makabarta ko baka tabba har sai da aka binne ta sai manzo Allah ce falahu qira'an yana da qira'i guda biyu anan ka kafanci cewa binne kawai qira'i biyu a'a da wancan ɗin guda daya da na raka ta makabarta shi ma guda daya an hada ya zama nawa biyu shine abin da ake nufi to shine aka ce da manzon Allah ya rasulullah wa mal qiradani menene qiradi guda biyu sai manzala ce mislul jabalain al'azimai ne girman su ko nauyin su misalin duwar watsu guda biyu ya zo a tarwar asgaruhuma mithla uhudin mafi karanci ya zama misalin dutsen uhud kaga wannan ke wannan kenan a wajen bin jana'iza da yi mata sallah ana samun attafawul wajen lada wani yana ɗara wani lada kenan tun tunda ce mafi karancin su shine ne kamar uhudu kenan akwai mafi girma ko wanda shi kuma abin da zai samu ya wuce dutsen uhudu din shi yasa abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda bai san wannan hadisin ba lokacin da ya ji abu huraira yana faɗar hadisin ya ce na abu huraira abu huraira ya yawaita mana ya yawaita yana jin abin ya girma dan wannan aikin a ce irin wannan ladan to amma ita falar Allah yawa ne da ita subhanahu wa ta'ala da Allah ya takaita rayuwar mu ya gajarta mana rayuwa sai kuma ubangiji ta'ala ya kammama ladan ayyukan mu za ga mu 60 au 70 ne ko to tunda mun yi karancin rai to sai kuma ubangiji ta'ala ya girmama ladan ayyukan mu subhanahu wa wannan falala ta Allah muna gode masa bisa haka shi yasa manzo Allah yace nanul akhiruna sabiquna yawmal qiyamati mu ne na ƙarshe a zuwa ko mu ne na farko a ranar alkiyama to lokacin da Abdullahi Umar ya faɗi wannan maganar shi sa Abu Huraira ya aika aka aika habab habab Khabbab a, Abu Makasura ba Khabbab bin Arab ba Khabbab bin Arab yana gaba da Abdullahi dan Umar aje a tambayar masa Aisha manzo Allah ya faɗi wannan magana ana zuwa ta ce zai gaya ba tabbas manzo Allah ya faɗa to ya zo a wata ruwar Abu Huraira ya kama hannun Abdullahi dan Umar kai matashi zo mu ji ya kai shi gurin Aisha ta gaya ma da baki da baki cewa manzo Allah ya faɗa malaman ka ce babu karu. farko ya aika da ya aika ya gaya mata faɗa bura ya ce a'a sai ka ji da kanka Mu shafa hatan ko a kai shi ya ji da kansa sai ya ce laqad da kafira. Ya ce lalle kira dodi da yawa sun kubuce mana saboda yanda Abdullahi dan Umar yake da an yi wa gawar sallah shi sai koma gida ko ba abu ne mai zafi ba ko a yau in mutum ya zo ya gawa sallah ya koma gida ba da rigima abin da zai iya kenan ya sami iradi da to daga lokacin Abdullahi dan Umar da ya ga jana'iza sai ya bi ta kaga su lada baya isa su ko saboda sun san Allah sun san waye Allah alama ta mutum bai san waye Allah ba alama ta mutum baya karatu alama ta mutum bai da ingantaccen imani kan yana cewa to aikin lada iya wannan ne ai na yi shi wani da zaka yi wa ya ga za a karbe shi shi wanda kai wa ya gaya ma an karbi ko ka ji mutum ya ce wai aka na jin siyara wai aikin lada bai da wahala na ce kai zo aikin lada bai da wahala to ai gan dai kawai da kaga ma za ka yi na ce ko ce to barin ma tambaya ɗaya dan Allah rabban yaushe rabban ka daga ji da amma dan Allah ga yin gaskiya ta kai min ƙarya ce to ce dan Allah a rayuwa ka rayu rabban da ka ɗau littafi da zai neman ilimin addini Eh, wani lokacin na kan wani lokacin ba na zuwa wa ya ɗaure ka ba kowa eh, to shi ba ikin lada ba ne na ce masa to wani da ke so da kai kai dai ka roƙi ubangiji ya dadar da kai kai aikin alkhairi to koyo ina gani bai jami zarar bai na ra'asar. wannan abu ne mai wahala to amma Allah bai datar da kai ba fa ba za ka iya ba na ce yanzu da kai da baturan da ya jirgin sama dan Allah wa ya fi ilimi ya fi wayo ya ce ya fi ni ilimi ya fi ni wayo to ya kai ka fahimci addinin Allah shi bai fahimta ba na yasa ki kaga Allah ne dace da kai ba wayan ka bane to shi sa Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda tun daga lokacin da ya ga jana'iza sai ya zama ya ya ya ya jana'iza din sannan daga cikin ladubba da malamai suke faɗa na bin jana'iza daga cikin ladubba da malamai suke faɗa na bin jana'iza a lokacin da mutum yake bin jana'iza ana buƙatar ya zama ya nutsu kuma ya yi shiru saɓanin yadda muke yanzu a tafi ana ta hira bin jana'iza ana hira bin da kake mata bai da wani amfani abin da ake son ka tuntuntuni da ƙara jin tsoron Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tafi an yaminaha wa an malaha amamaha wa khalfaha sai ce qariban minha in aka ɗau jana'iza wasu su zama suna damanta wasu suna hagunta wasu suna gabanta wasu suna bayanta ko manzo Allah ce kusa da ita saboda a lokacin zaka yi tintintini ka kalle shi cewa wana fa kaza da kaza ko abokina ne ko ya fi ni lafiya ko ya fi ni dukiya ko ya fi ni karfi yau ga makomarsa wannan makoma kuma labudda ni ma watar ni za a ɗauko kai wataƙila ma da an jima za a ɗauko ni wannan tuntuntuni ya kamata mutum ya dinga yi wannan zai kara mu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da aka je makabarta da gawa aka ajiye ta idan ba a gama hakan kabari ba ba laifi bane dan wani lokaci wani ya amfani da wannan damar ya dan tunasar da mutane kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ba a gama hakan kabari ba manzo Allah ya dau dan kice yana tona kasa sai manzo Allah yake dan musu wa'azi cewa ba wanda daga cikin ku face ubangiji ta'ala ya rubuta dan wuta ne ko dan aljanna sahabai suka ce to me ya amfanin aiki ya manzo Allah manzo Allah ce imalu fa kullum miyassirun lima khuliqala ya zo a lokacin da yar manzo Allah ma ta mutu Zainab Allah ya kara mata yadda shi ma manzo Allah yayi irin wannan lokacin idanuwan manzo Allah na zubda hawaye manzo Allah ce ma minkum min adin illa qarkutu maqadir min aljannati wa maqadir min nar ba wanda daga cikin ku face an rubuta wajen zaman sa wuta ko wajen zaman sa aljanna suka ce ya rasulullah afala na da'ul amala to ya manzo Allah ba za mu daina yin aiki ba wa nattakila ala ala ma kutiba lana mu dogara akan abin da aka rubuta mana sai manzo Allah ce e malu fa kullum min sirrin lima khuliqa la manzo Allah ce ku yi aiki kowa ana tawwaki mata abin da aka rubuta masa idan ubangiji ta'ala ya rubuta ma cewa kai dan aljanna ne sai ayyukan yan aljanna ne maka tafi idan ubangiji ya rubuta mutum dan wuta ne to sai ga aikin yan wuta ya fi masa sauki Allah ya tsare mu amma yanda ake kuma a maida abin wani abu da kullum za a tashi wani ya miƙe ne mutane ta kuɗi ba kuɗi ba Da wannan kuma sunna ne ya a wannan bid'a ne afwan ya saba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ana buƙatar lokacin da kaje wajen binne mutum to an so kai musharaka wajen zuba masa ƙasa Allah kalla ka ɗebi ƙasa sau zuba a kabarin Allah kalla su uku ya zo hadisi Hassan in ya so kuma sai ka koma baya kuma wani ma ya zo in kuma za ka tsaya ka ci gaba to wannan ko ba laifi ba ne mutum ya ci gaba a lokacin da ake zubawa sannan bayan an gama binne mutum ba laifi bane kuma idan da wani wanda ya zama babba ne kamar shugaba ne ko malami ne ko mai tunasar da mutane cewa a nema masa gafara shi ma mace din kamar yadda manzon Allah yake yi bayan an gama binne mutum manzon Allah ya ce istaghfiru li akikum was'alullaha lahu at-tathbita fa innahu al-ana manzo Allah yana cewa ku nema dan ku gafara ku dukan masa tabbata sabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah to an dukan masa tabbata manzo Allah ce dan yanzu ai mata tambaya manzo Allah ya faɗa wani hadisi a lokacin da aka binne mutum yana jin kada wata kalmar ku za a tashe shi mala'iku za su tashe shi za a yi mata tambaya man rabbuka wa ma wa man nabiyuka wa ma taqulu fi hadha rajul manzala ce in kana mu'minan aw muqin fa yaqulu rabbi Allah wa dini islami wa muhammadun nabi in an ce wa ma taqulu fi hadha rajul ka ce huwa nabiyyun ba'athahu Allah bil haqqi fa saddaqnahu wa atba'nahu shikenan sai a ce naum kai bacci nam kan bacci naumatul arus irin baccin ango amma idan mutum murtab ne ko murtad ne ko kafir ne sai ce ha ha la ajali zai ce ha ha ban sani ba na ji mutane suna faɗar kaza ni ma na faɗa to a lokacin ne kuma za su dake shi da guduma Allah ya tsare mu zai ƙara komai na jin ƙararsa da mutum da aljan su ne ba sa jin ƙararsa to sai a nema masa gafara a wurin Allah subhanahu wataala kowa ya tsaya gwagwadon Allah kalle yadda zai masa addu'a su uku ya nema masa gafara su uku domin so da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam idan zai yi addu'a ko zai yi magana manzo Allah yana maimaita ne su uku sai abu na hudu ijabatu da'awa amsa gayyata amsa gayyata malamai suka ce amsa gayyata musulmi ga dan uwansa musulmi an shar'anta ta wannan shar'ancin ta babu sabani tsakanin malamai dan malamai sun yadda masharuri idan wanda ya gayyace ka musulmi ne idan wanda ya gayyace ka musulmi ne mustahabi ne ka amsa masa amma suka ce idan gayyata ce ta walima ɗaurin aure to wannan kuma wajibi ne ka amsa sai dai idan a gurin da za a yi walima ɗin ko a gurin da aka yi cika ɗin akwai wasu abubuwa na saɓan Allah to yanzu kuma ya bai halatta ka je ba sai dai idan in ka je zuwan ka zai iya hana wannan saɓan Allah ɗin to zuwan ka zai zama wajibi don a hana wannan saɓan Allah ɗin haka nan suka ce idan wanda ya gayyata ɗin fasiki ne idan ƙaurace masa da ƙin zuwa ɗin zai iya gyara shi to bai halatta a je ba duk sai ya ƙaurace masa fasiki ne mai bayyana saban Allah za ku ji abun mamaki Sheikh Salih ibn Uthaymeen da zai bada misali da saban Allah sai yace kamar wanda zai bayyana ya sha zai iya shan taba a kasuwa kaga abin da mu muke kallon sama ba ni laifi yace ko wanda zai aske gemu abin da ya faɗa kenan wannan misalan ya kawo yace duk wanda zai bayyana bayyanar da ma'asiya zai bayyana da saban Allah karara kamar wanda zai ake gemunsa ko zai a kasuwa zai iya shanta ba ta ta wannan kauracewa zuwa in kauracewa za ta yi fa'ida za ta sa ya ji zafi ya gane cewa duk an kaurace mun saboda kaza nake dina amma idan kauracewa ba za ta bada wata fa'ida ba to ba ya ya kaurace masa idan musulmi ya gai kafir ya gaice ka ba suka ce idan kafir ya ce ka musamman idan akwai wata masalaha ya halatta ka ji idan akwai masalaha ta kira shi zuwa ga addinin Allah ko ta me ko ta ta'alif na kalbinsa yana ce irin mu'allafat qulubuhum din nan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa gayyata ba yahudi ya gayyace shi izuwa ga wata gurasa ce ma da kuma wacce manta ma har ya fara ya miko manzon Allah ya amsa sallallahu alaihi wa alihi wa amma idan akwai wani abu na munkar matakar ba hana zaka yi ba to baya halatta kake da za ka ɗauka babu wani abu na munkar kana zuwa sai kaga ashe akwai wani abu na munkar kaɗe kaɗe ko makamantan wa'annan ko cakuɗuwa mata da maza ko duk wani abu da saɓan Allah ne to sai ka ƙaura cewa abin kanka amma in ka san in ka je ganin ka zai hana wannan abin to sai ka je dan ka hana wancan saɓa Allah hana subhanahu ta'ala abu na biyar shine tashmitul aqis gaishe da mai attishawa wannan haƙƙi ne na musulmi akan musulmi a gaishe da mutum ya atishawa amma za ku ga a ruwayar musulun an kawo wani shara'i idza da Allah, idan ya atishawa ya gode wa Allah idan da mutum zai atisha bai ce alhamdulillah ba ba za a gaishe shi ba saboda annabi ya ce in yi atishawa ya gode wa Allah sai malamin zai ce to za a tunasar da shi sai ce zai iya yiwa mantawa yi kuma zai iya yiwa wulakanci ya same kadu kalla za ka kenan mutumin wani iri ne in ka san ba mai wasa bane da addini kenan mantuwa yi sai a tunasar da shi a lokacin da mutum ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ya atisha ce alhamdulillah za ka ce masa ne ya kalla shi kuma ya ce maka ya hadikumullahu wa yuslihi balakum wannan shi ne abin da ya zo a ta fuskar ruwaya ba gafarallahu lana wa lakum ba ya hadikumullahu wa yuslihi balakum wannan shi ne abin da ya zo Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda an rarawatowa cewa ya taɓa biyan dinarai wani ya attishawa bai gaishe shi ba ya tsallake ruwa ya biya dinarai ya hau jirgin ya je gaishe shi ya dawo saboda yana ganin cewa haƙƙi ne na musulmi a kansa tun da ya ji lokacin da ya ba Allah ɗin subhanahu wa ta'ala a sannan kuma malamai suka ce to idan ya yi attishawa a gaban jama'a da yawa kuma duk suka ji ya gode wa Allah dukkaninsu kowa sai ya gaishe shi ko idan ɗaya gaishe shi shi shikenan ya ɗauke musu wasu malaman suka ce idan ɗaya gaishe shi shi shikenan ya ɗauke wa sauran su sauran ba sai sun gaishe shi ba amma suka ce a'a ruwaya ta nuna cewa kowa sai ya gaishe shi dan ya zo a haƙƙun alaman ala man sami'ahu eh an yushammita manzala ce haƙƙi ne akan duk wanda ya ji shi ya gaishe shi kaga wannan ruwa ta ru kenan farzu ainin ne akan kowa duk wanda ya ji atishawa yayi to sai ainin ya gaishe shi ya ce yarhamkallah shi kuma ya masa da wancan abin da muka faɗa idan ya atishawa ɗaya ya gode wa Allah ka gaishe shi ya atishawa ta biyu ya gode wa Allah ka gaishe shi ya atishawa ta uku ya gode wa Allah ka gaishe shi in ya ta hudu sai ka ce afakallahu bika zukan Allah ya baka lafiya kana mura dan kai ce me isa baka gaishe ni baka ce Allah ya ban lafiya to yanzu ka gaya min dalili mara kake je ka nemi magani an fahimta wannan shine abin da Sheikh Salih ibn Uthaymeen alayhi rahmatullahi fada yace abin da zaka ce mata kenan sannan abin da suke karawa ya hadina wa hadi kuma Allah bai zo a ruwaya ba An kai haka ma baka zo da cikakken adalci ba dan wajen gaishe ka cewa yarhamukallah kai kadai ce Allah ya ma rahama ko kai ma sai ka ce ya hadi Allah ba ya gasa kanka ba amma ka ce yahdina wa kuma Allah ka fara da kanka a ba haka zaka ce suka ce sai dai in shi ma ya rahamu yarhamuna wa yarhamuka Allah kai ma suka ce yahdina wa kuma Allah amma in ba haka yace bai ce yarhamuka Allah kai ma suka ce kuma Allah wa yuslih balakum wannan shine abinda zaka gaya masa a lokacin da ya gaishe ka yahuda sun kasance zamanin manzan Allah sukan zo gurin manzan Allah su attishawa domin san manzan Allah ya gaishe su suna ganin cewa tunda sun tabbatar annabin Allah ne sun tabbatar daga suna bukatar su attisha dan annabi ce ya kalla suna gani za ta yi musu amfani sun manta da cewa ba za ta yi musu amfani ba domin kafiri ba mahallin a nema masa gafara ba ne ba mahallin a nema masa rahama bane ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ulil qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim kaga ya bayyana a gare su ɗan wuta ne ba za su nema musu gafara ba wani lokacin wani zai iya cewa to ya annabi ibrahim ai ya nema wa babansa gafara ubangiji ta'ala ya fara ma kana fara ibrahim li abi illa an mau'idatin wa da hadiya falamma tabayyana annahu aduwwan lillahi tabarra'a minhu inna ibrahima la'awwahun halim kaga da ya gane cewa makin Allah ne masa bara'a amma yanzu a garin Kano ka ce baba Annabi Ibrahim ma kafiri ne wai ka dauko bala'i wai sai a rigima qarar Qur'ani ya faɗa iz qala Ibrahim li abihi azara li abihi azara li abihi azara atattakizu asnaman alaha ga hadisi na cikin Bukhari a gaban Annabi Ibrahim ubangiji ta'ala domin ya roki Allah Allah kakka tozarta ni ran da zaka tashe ni wala tukzini yawa mai ƙwafo to Allah ya amsa masa wannan shi sa ba za a kawo babansa a siffarsa ba za a maida shi siffar da mu dan ka annabi Ibrahim ya gaishe a siffarsa a jefa ya wuce jahannama hadisi ne cikin sahih bukari ka rasa alƙur'anin ake ƙaryatawa annabin ake ƙaryatawa sai a ƙaryata wannan kuma da sunan san manzo Allah akai wannan kaga wannan akwai alama ta rashin fahimtar addini rashin fahimtar wane ne Allah subhanahu wataala ubangiji ta'ala duk abin da zai akwai hikima kai ba dole bane ka fahimci hikima kuma ubangiji ta'ala a gurin sa ba dan gidan wani man bada bihi amalu lam yusri bihi nasabu haka Allah yake dan da Allah zai zama irin wani zai zama irin mulkin Najeriya wani dinda dan garin mu ne duk abin da ya ba matsala wani kuma tunda ba dan garin bane duk abin da ya da matsala kai din da da ubangijin haka yake da maganar rahama ma ga ubangijin ba ita da ko bai cancance zama ubangiji ba dan bai zama mai adalci ba kenan kuma wanda yafi kowa adalci shine Allah subhanahu wataala ya zo a ruwayar Imam Muslim haqqul muslimi sittun haqqin musulmi shida kaga a wuce ruwar 50 ko shi sai muka ce wannan adadi ne laysa lahu mafhum ko zai iya yi wa ubangiji ta'ala ya fara sanar da manzan Allah guda biyar kuma ka ƙara masa ya zama shida manzan Allah anan sai ce idza fa sallim alaihi haƙƙin musulmi na in ka da shi kai masa sallama to wannan kamar yadda muka yi bayani a baya shi mustahabi ne ko sunna muakkada kai masa sallama saboda sallamar aminci kake bashi da za ka yi musulmi sallama ka ce assalamu alaikum sai ka ga bai amsa ma ba ko shakka babu sai ka yi tsoro ya shige ka wannan da alamar zai cutar da kai babu aminci tare da shi amma yanzu ka kaddara ka tafi cikin wani daji sai ka ga wani kato kamar Umar din can ya taho kai kuma dan karami kamata ko kuma gashi a ce ya fi Umar baki kuma da yan shara kaga za ka tsorata amma da yazo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ji uwa an sauke maka wani abu ka duba ko dare kayo ka gani ya to kana jin tsoro da yamma sallama ya kake ji sai ka ji aminci ya shige to saboda tsakanin musulmi da musulmi akwai aminci kaga shi sa manzo in ka haɗu da shi kai masa salama saboda ya samu wannan aminci ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali abu na gaba mun yi bayani akan sa wa idza da aka fajibhu abu na uku zansan saka fansa halahu in ya nemi nasiya ka kai man nasiha ma'ana duk wata kyautatawa ta ka in ya ka kai masa duk wani mako na ka in ya nema ka taimaka masa in ya nemi ka nuna masa wata hanya ta gaskiya ka nuna masa kar ka kalli ra'ayinsa cewa ai ya karkata kaza shi ya fi so da ka bar ka ga mar ra'ayinsa wannan cin amana ne duk lokacin da musulmi ne mana nasihar ka ya nemi shawarar ka ka gaya mar iya gaskiya tsakani da Allah ko ya ji daɗi ko kare di ji daɗi ko ba a nan duniya ba ko a lahira sai ya gane kai din gaskiya ka gaya masa amma ka ka dubi cewa ina ya karkata ka bi shi a can to wannan cin amanar sa kai ba daidai bane in ya nemi kai man nasiha kai man nasiha wa idza da Allah fa shamiru shine muka ce ta zo da da Allah ko wa idza marisa fa udhu wa idza mata fattabi'uhu wannan duk bayani ya riga ya gabata a gare su ba mu da buƙatar sai mun ƙara maimaita su wa an abi umara albarra ibn azib radiyallahu anhu ma qala daga abu umara shine albarra ibn azib Allah ya kara masa yadda shi da babansa qala yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'in yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da abubuwa guda bakwai ba zan maimaita hadisi ba saboda duk kusan abubuwa mun karanta su kawai zan tafi ne gaba daya manzo Allah ya umarce mu da abubuwa guda bakwai wannan ba yana nufin cewa iya abin da annabi ya umarni da shi guda bakwai bane ai an fahimta ko ma'ana anan hadisin sanda annabi ya faɗi wannan magana ɗin abubuwa bakwai annabi ya umarni da su yace wani hana an saba'in kuma annabi ya hana ma abubuwa guda bakwai kaga akai muqarana da annabi ya umarni ai bakwai kuma sai ya hana bakwai sallallahu alaihi wasallam yace amarna bi iyadatil maridi mun yi magana kansa ko ya umarci mu da gaida mara lafiya kaga lafazin amarna ke nuna cewa gaicewar wajibi ce saboda umarni ne yace bail janazati da bin jana'iza wa tashmitul adisi da gaishe da mai atishawa wa ibraril muqsim wannan ne babu wacce ruwaya da kubutar da mai rantsuwa wannan haƙƙi ne na musulmi akan kan iya rantsuwa ka kubutar da shi matukar a wajen kubutar da shi din babu saban Allah ko babu abin da kai in kai zaka cutu ko kuma ba zaka iya shi da musulmi dan uwanka zai ce na rantse da Allah wani sai ka sha leman nan in ka sha lemo zaka cutu to yanzu haƙƙinsa ne dole ka sha manna nan da shi ba sai ka fara ko irin yanda ake bako ya zo wani tsaya mana abinci za ka a ai ban da bukata abinci a ah, wallahi wani sai ka ci to kai kuma kaka ce wala ka ci ba tun da yanzu ya rantse ce wallahi wani sai ka ci to haƙƙi ne nasa a kanka ka tsaya ko cokali ɗaya ka ci dan ka kubutar da shi ba daidai bane abin da muke au karantse to wallahi tun da karantse ba zan ba Allah zai kama karana da kiyama dan haƙƙinsa ne amma idan abin ko irin ai kyauta din nan wani to in gwanna ma a'a aka shi wallahi sai ka karba to karbi dan haƙƙinsa ne fitar da shi amma idan abin ya zama akwai cutarwa to kaga wannan ko ba za ka yi yanzu misali ce wallahi wani sai kawo saman nan kaduru a sai je ka fara sa ba ka hawa eh kana iya kana iya baka abin ba ya rantse ba sai ka karba saboda yanzu ba karba ba ka haifan ma wata matsala nawa ne nawa ya ko ta ila ɗari ɗaya ce in ba karba ba miskini nawa ne ciyar <laughs> goma ko ta da miskini nawa goma in ma bai da halin su zai azumi uku ba zai nemi kuɗin buɗe baki ba ka haifar da matsala gwara ka karba in ya so kai wata dabarar ka je da yamma ka dakai kuma kai makyautar dubu ɗaya ko ka bai ɗansa ai dai zai karbi ana shiga gidan zai karbi ai dubu ɗaya ba da aka je ba dama uba aka biya ko uwar aka biya Allah kalli sun san ce bare za su yi da ita ko kuma abin da saban Allah ne ya ce na rantse da Allah sai ka sha taban nan ce ba za a sha ba ko na rantse da Allah wani ko babanka ne ce na rantse da Allah ya ka ake gemun ko Allah ba za ka ake ba saboda bai isa ai masa biyayya wajen saban Allah ba kuma ba za a kubutar da rantsuwarsa da kuma a saba Allah ba dan Allah ya fi shi girma kowai da yawa matasa na na rigimar da su ai babana ne wallahi in ma ya matsanta kana suka zo lafiya da babanka ai akwai irin barawar da zaka yi ba zai gane ko in kamar irin namu ne sai a rigima amma zan kamar dan kaɗan shikenan sai ya ɗauka na gayu ne tun shi baya so a sunna gayu yake so a yi amma dai ka zama kanda ko dai la'ai da matsala haka ya kamata mu gane menene iya haddin da iyaye suke da shi ina ne haddin da bisu suke tara ba domin da yawa ana kasa fahimta sai ga haddi ba na iyaye bane mutum ya ƙetare saboda iyaye kuma zai abin da saban Allah ne yasa nake da ra'ayin malaman da suke ganin cewa in mutum sa ko baban suka ce dole su kima matarsa ba zai saki ba me ta yi ba kya san da toke ki a har amma shi ni nake son kata na aure ta me ta yi za a ce a sake ta abdullahi dan umar zaka ba za ka hujja da hadisin sa ba abdullahi imam amr bin hanbali da wani ya tambaye shi je ka saki sai to ai manzon Allah ya da umar yace abdullahi ya saki manzala ce saki yace a abuka umar yace babanka umar ne shi yasa ba rike cewa wannan kiyasun ne ma alfarik ko kai babanka ba irin sirrin Umar bane mu da muke cike da san zuciya baiwar Allah mumina mutuniyar arziki mutuniyar kirki ta nema biyayya tana mutunta su kawai sai wata tsohuwa ta zo ta ce ita ba sai an saki me kai a wai ni ba na santa wannan ne dalili nan an yaya ita an zalunce ta ba saban Allah bane zalunta ta wannan rayuwar wa'annan yara duk wanda ya san raba ƴaƴa da uwarsu ya san bala'in sa Allah ba raba ƴaƴa da uwarsu saboda rayuwar su lalacewa take ku fahimci wannan wasu uku sun fi ni sanin wannan da wasu suna da mata biyu wasu uku ni ban ma shiga wannan layin ba amma dai na ina ɗan experience a kai wallahi ɗaya ɗaya ne uwar take rike take iya rike yayan wasu na gani ba ɗaya ba ba biyu ba ya ta mutu an auro kanwa don ta rike yayan amma Allah ba ta iya rike su wallahi nan na ga gani yanda ka san Allah bai taɓa su da alaka da iyayen wallahi ko mace ta mutu a ga babbar kawarta tana ma ba zawara ba babbar kawar a auro ta don ta rike ƴaƴan daga zuwan ta fara bala'i da su ƴaƴa sai uwarsu ita ma kuma uwa sai ƴaƴanta ta kowane bangare ana samun matsala wani lokacin daga mayar biyar ake samun matsala wani lokacin kuma daga ƴaƴan ake samun matsala to ka zo ka tarwata rayuwar ƴaƴanka amma da matar tana da wata illa ne da za ta taba maka addini ka to nan kuma dole kai musu biyayya ina fata an fahimce ni dan ka zo a ce na je ka bi iyaye ba manufa ta kenan ba an dai fahimci abin da nake nufi zaka idan mutum ya rantsuwa akan abin da saba Allah ne ko zaka tutu ko ba zaka iya ba kai din abin ba za iya yin sa ba yanzu kawai kamar ni din da zai zo rantsi ce wallahi tallahi sai ka bar kyautar dubu ɗari biyar na zan nemo ta ba zan kubutar da shi ba sau ubangiji ta alama ba zai dora min ba da dubu ɗari biyar ba tun da ya san ban da ita ko ko ko ko ko ko a zo a ce maka kawai yanzu ana a kalle mu a ce duk wanda yake masallacin nan wallahi sai kyautar miliyan ishirin sai dai ko umar ina ji ko umar ku ne yan kasuwa yan cana a dai ina ji to ban san ko ai shi ma ko ma'aikacin gwamnati ne ba zan sa alhaji abdurrahman a ciki ba shi ma ma'aikacin gwamnati ne ba ka ta gwamnati ba sa tara kuɗi to kaga wani abu ne da ba za ka iya ba ba za ka yi biyayya kai zaka shi ma nan wani haddi ne da ko iyaye ba za ka yi biyayya kan abin da ba za ka iya ba zaka ya ta kamata fahimci wannan abubuwa to sai malamai suka ce to da zai za a yi misali ba ko kai sai ka ce wallahi sai ka ci abincin sai ce wallahi ba zai ce ba waye ke da haƙƙi a cikin su saboda ne mai gida ne mai haƙi shi ya fara rantsuwa yan dole ba ko kubutar da mai gida kai ka je kai ka fara shi isa nasihar da malamai suke ko a cikin ba sai ka bayyana a fili ba ka faɗa a hankali in ka ce wallahi wani sai kai kaza in ma baka so ka ji ji ka ce insha Allah ka faɗa a hankali ka ce insha Allah ka gan ka ce insha Allah ko bai ce ba komai a kanka ba ka fara a kanka ba zunubi a kanka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa nasrul mazlum mun yi magana kan wannan satin da ya gabata ko taimakon abin zalunta nan nasrul mazlum ya hada diddiya domin azzalim wal mazlum kowanne mazlum ne in za ku tuna bayanin da ne satin da ya gabata dan shi ma wanda ya zaluncin ai shi ma abin zalunta ne zuciyar sai ta zalunce shi ya afka cikin abin da ubangiji ta'ala zai kama shi a ranar alkiyama dole ka taimaka wanda aka zalunta kada ka tabar da shi manzala ce wai jabatu da'i wa ifsha'is salami da yada sallama ijabatu da'imun bayani akai wa ifsha'is salami da yada sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu eh ala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum sai ce afshu salama bainakum manzo Allah ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani dama kakkai da tamba da imani zaka doshi aljanna wallahi baka isa ba haka manzan Allah ya sa Umar ya shela a filin yaƙi Umar da ya kai shela Allah ya da kullu janna illa nafsun mu'mina kai shela ka faɗa duk duniya ta cewa ba ni shiga aljanna sai rai musulma sai rai ne imani duk ƙwarewar ka duk wayanka duk turancin duk iya diresan ɗinka duk cakarewar ka duk girman motarka ka duk mulkin ka wallahi in dai baka mutu a musulmi ba ka shiga aljanna ba shi yasa ubangiji ta'ala ya ja kunnan mu yace wala tamutunna illa wa Musulmi. muslimun a samu wani mana rubutu don Allah ka yi fa'a mutu musulman ya zan mutu musulmi to wa zai muku lakcar ku nemo da Allah wanda zai mana wannan lakcar fa'a mutu musulman ko a nemo wanda zai wannan lakcar tana da fa'ida kwarai ya zan mutu musulmi eh, a samu ma ai mu dalibai ne malamai za a samu ku ji yadda za a fito da abubuwa na ilimi kwarai kwarai da gaske to kaga sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku yada sallama saboda yada sallama tana cin abin da zai sa ku shiga aljanna dan ya ce ba za ku shiga aljanna ba sai kun imani ba za ku yi imani ba sai kun so junan ku yace ba na nuna muku abin da idan kun za ku so juna ba sai ce ku yada kallama ya ishe ka misali in dai mutum ba miki sunna ne ko mutum bai san ka ba in dai zaka dinga wucewa kana musu sallama kai tana kaunar ka duk da abin yana canja a ko da in kai salman ma ba za an samu yana ce barka ne wai an ganka da gemu barka ne wai baka haushi zai haka muka yi wani muna wucewa ni da abokin zuwa na karatu usman muna wucewa mu tafi mu tafi makaranta da su ba kullum za mu ce shi kuma yana zaune yana jin kirji mu kuma Allah ya mun mai sallama salamu alaikum barka ne gobe ma mun zo wani satin za mu ce salamu alaikum ne ne fishi ma wasu mai ce kyale shi salamu alaikum barka ne har dai fara barka ne ran nan ya akai ko bai ma gane mu bane ban ja shi wa alaikum salam ko sai ga <laughs> dole mutum ya hakura ya zai kakkai fushi ko kai masa kai ka sauke nauyin da yake kanka sai dai idan ya zamana idan ya zamana bid'arsa ta kai kafirci to ba za ka yi masa salama ba dan manzala ce la tabda'u yahuda wan nasara bis salam to al yahudu wan nasara sun fi sauki akan mushriki yayi wanda zai dinga ganin komai Allah ne wannan arni dai ba za a yi masa sallama ba ba za a yi masa sallama ba ko manzan Allah cewa ma idan kuka to hanya fadaruhu ila abyaqihi ku matsar da su idan kar ta dauka suna da wani wani kwarjini a kasar Allah a matsayin su a gefe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani hana an ce wani hana an ni an takatun bil zahabi manzo Allah kuma ya hana mu a a a zobe na zinare ko kuma sanya zoben zinare manzala ya ga wani da juban zinari manzala ce ɗayan ku zai nufaci jamratin minan nari zai nufaci garwashin wuta ya sa a hannunsa manzala ya cire ya yar hizba ko eh, cire ya yar sai da manzala ya tabaka ce to ka ɗauka tun da sawa kana ka wani amfani shi ce Allah ya abin da annabi ya cire yar nin ɗauka haka masu imanin gaskiya mala to amma wannan ya shafi maza banda mata ko eh da mata mata ya halatta su sa sarƙar zinari su sa zuban zinari su sa ɗan kunnen zinari saɓanin shek nasiruddin albani nasiruddin albani yana ganin dukkanin zinarin da yake muhallak ya halatta a samu kuma hadisan da sanonin muhallak da yawa mana suna ba a fasu amma shi ya inganta su in ka koma cikin littafin sa adabu zufaf a nan za ga inda ya dinga shiga yana fita to amma gaskiyar magana ra'ayin sa ya saba ra'ayin jumhurul ulama abinda malamai suka ta mafi yawa akai suna ganin waɗancan hadisan ko da sun inganta hadisai ne shafafun hadisai ba sa aiki tunda an ga rayuwar manzan Allah da sabai mata suna yin ado da zinari suna sa dan kunnen zinari suna sa sarkar zinari suna sa munduwa ta zinari sai dai abin da yake wajibi akan su mata din sun sa zinari to kuma a dinga auna duk shekara in ya kai zakka fitar da zakka dan magana mafi inganci magana ta gaskiya kayan kwalliya zinare da azurfa in dai sun kai da kashin sai musu zakka wannan ke magana su inganci domin hadisin sun tabbata akan haka amma namiji haramun ne ado da zinare wa an shirbin fil zati. haka nan maza ya hana sha a kwano ko kofi na azurfa ya hana ya zo hadisu in salama ko kaga tunda aka ce fidda anan min babu aula ne a zahar. to wannan kuma ya hada maza da mata sha ko ci a kofi na zinare ko na azurfa ko buta ta alwala ko na zinare ko na azurfa ko gado na zinare ko na azurfa an fahimta duk waɗannan maza da mata haramun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya lakum a hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah da yace la taakulu fi anati dhahab wal fidda wa la fi safaima to kuma ya zo hadisin ummu salama cewa allazi yashrabu fi anati dhahab inna ma jajar fi batnihi nar jahannam wanda yake sha a kofin zinari ka hada hannu azafar manzo Allah ya ce yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin su haka bai halatta maza da mata su yi wannan amfanin da su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa amma yafir humar lafazin mayafir mayafir auduga ce zina alharini ne ake ɗinkawa sai a cuccusa masa auduga sai a sirdi na raƙumi ko sirdi na duki an fahimta to saboda alharimi ne an hana haramun ne saboda zama akan alharimi haramun ne ga maza da mata amma sanyawa ga mata ya halatta sa malamai suka hujja da wancan hadisin na Anas tsammalin Allah ya kara masa yadda hadisin Anas tsammalin kun san a a a, a lokacin da annabi ya zo gidansu zai sallah din nan yace fa qumti la hasir lana ko sai na tafi zuwa ga wata mata mu qad suwaddad min ma lubisa yace tai baki saboda dadewar zama da ake akai sai malamin ka ce wani kenan cewa al-lubs ya hada sa ya hada zama kenan al-hariri tunda cewa al-lubs al-hariri kenan da sa shi da zama akan ka da haramun ne an fahimci wajen ai saboda lafazan al-lubs ya ɗau sawa kuma ya dau zama suka yi hujjar da hadisin na Anas bin wa an al-qissi shi ma al-qissi shi ma dai al-hariri ne shi kuma al-hariri ne a a a saƙawa ake da tufaci ake saƙa ta da al-hariri da kittani an san kittani ko to da kittani da da yake haɗawa a saka to shi ma haramun ne ga suwa ga maza ban da mata ya zo hadisu ali bin abi talib annabi ya ɗauko zinari da azurfa ko ya zinari da alhari yace inna hadaina haramun ala dukuru ummati wa hillul li inafihim yace wayannan haramun ne ga mazajen al'ummata amma halak ga matansu afa man yunashu fil hilyati wa huwa fil qisam ghairu mubin saboda mata yan kwalliya ne kai kwa namiji da kwalliyar ka aka yi ka amma su mata dole sai sun yi ado dole sai sun yi kwalliya mace ba ado ba kwalliya ba ta da kyan amma kai namiji haka Allah ya ka da rujula ɗinka da kwalliyarka da dirinka da tsayuwarka ko kai kwalliya ko baka ba namiji yana yin kyau a haka yake kawai shi yasa wasu malaman suke cewa maza sun fi mata kyau amma dai ba cika ganin haka ba ko amma dai mace dole sai ta yi kwalliya da su suna da wannan dama din za su isa alharini sai ce wa allusul harir ko da sanya alharini kaga wancan duk zama ne ko kuma tufa da ka da wani kuma sanya alharinin karan kan kaga ko sawa ko zama to nan wajen zama din ya shafa mata su ma haramun saboda zama ai ba a ado ne an musa rangwame da ce kwalliya da shi sai dai kada mun sun nuna inda zarura za a sa alharini manzo Allah ya sa Abdurrahman bin Aufin da Zaid bin bin Sabir ko wani daga cikin su ina manta annabi sallallahu alaihi wasallam an fita yaki akwai hikka a jikin su irin kamar ka ce kazuwa ko kuraje in suka sa tufafi irin wannan zai ce musu ciwo annabi ya ba su damar su alhari saboda shi yana da laushi ba za su ciwo ba kaga inda barura za a iya sawa kenan zan iya ƙara sa ko dole tsaya wal istibrak haka nan al istibrak shi ma al istibrak alhari ne mai kauri wal diba shi ma diba dukkanin su ne nau'i ne na alkhariri da haka da haramun nisa muttafaqun alaihi wa fi riwayatin wa inshadu dalla fi sabai awwal a wata ruwaya din a bakon farko an sa sawo inshadu dalla cigiyar abin da ya bata amma ya kamata ya ce a bakon farko ai amara na ne na farko ko sai dai a bakwai na biyu annabi ya hana cigiya a ina ake nufi a masallaci haramun ne manzo Allah ya gaya mana hadisi ingantacce wanda ya cigiya a masallaci ne za a ce masa yawa la raddallahu alayka ko kada Allah ya dawo maka da abin da ya bata saboda ba a gina masallaci dan cigiya ba dan sallah da ambatan Allah gina masallaci haka nan ciniki a masallaci duk wanda ya ciniki aka ce ka ce masa ne la arbaha Allah fi tijaratika kada Allah ya sanya maka riba cikin kasuwanci. to abin da su ba sa bambancewa cigiya da sanarwa dan so da yawa sai ga ana rubuta takarda to malam ana cigiya a masallaci kuma gashi sai ya bebata cewa ya bar kaza wannan sunan ta sanarwa cigiya shine wa ya ga kaza dina ko kaza dina ya bata wa ya ganshi ko a cikin masallaci ko a kofar masallaci haramun masallaci ba gurin cigiya bane ba gurin cigiya bane amma dan an ga abu mutum a ce wani ya bar kaza dinsa ko wani ya bar kaza dinsa ko wani ya yi da kaza dinsa wannan sunansa sanarwa shi ba shi biya bane malik sai fasa yace mayasir biya al musanna da ya al musanna alif sai ce wa fa al musallafa da fa al musallafa fa'un kenan yace wa huwa jam'u maisara shine jam'u na maisara wa hiya shay'un yuttaqabu min haririn wani abu ne da ake yake yin sa da alhariri wa yusha qutran aw ghayru sai a sa masa auduga ko wani auduga wa yaj'alu fi wa qur ba'ir sai a sanya a sirdi na doki ko kuma sirdi na rakumi ya jirisu alaihi rakib sai mahayi ya zauna a kansa wal qisi ko qassi bi fatar kafi wa kasar sini qassi kenan al muhmala al mushaddada ko wa hiya thiyabun tunsaju min hadid shi kuma tufa ne da ake sakawa daga alhariri wa kattanin da kattanin muktali ɗaya ne sai a da su a saka wai shaddu dalla cigiyar abin da ya bata ai ta'arifuwa ma'ana cigiyarta kun san asali ita cigiyar ai wajibi ne to amma a masallaci ne haramun babu lokaci da mai haƙura haka Allah ya mu dace walhamdulillahi rabbil alamin mai tambaya ce mutum ne zai fitar da zakka sai ya zama akwai kuɗinsa a hannun ɗan uwansa wanda aka yi wa gidansu kuɗi dan uwansa ya mallaka to ban karɓi kuɗin ba idan zan fitar da zakka sai na ba da lissafi da kuɗin matuƙar kuɗin ana da kyakkyawan zato ana da raja'in za a ba da su to za a lissafa da su a zakka ƙa'ida shine bashin da mutum yake bi in dai bashi ne wanda ana sa ran za a ba da shi to wannan a matsayin dukiya ka kira ka lissafa da shi a zaka bashin da aka ɗaibi tsammanin ba za a same shi ba to wannan ne ba a lissafa da shi a zaka da haka in dai ka san zai baka kuɗin ka to za ka lissafa da shi in za ka fidda zaka. Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka